manuniya. Da mu dai tsakanin manyan jami'an gwamnati gaban kwamitin majalisar dattijan tare Najeriya da ke bincike ya kai matukar da 'yan majalisar ke ganin a gaskiya fasin gaji da wannan walawala. Da shugaban NNPC da shugaban NUPRC da na immigration da duk wanda na lissafa a nan ɗan aikan shugaban ƙasa ne. Goben ya tashi ya ga dama duk zai kore su mu kuma ba mai koran mu. Game da maganar matsalar tsaro a arewacin Najeriya kowa shugabannin arewacin Najeriya ne ke cewa sallah ce kawai ake ta faman yi babu alwala. yanzu ana sai da makamai da harsasai kamar yadda ake sai da gada a arewacin najeriya wanda bai kamata ba muna so a yi wa rashin tsaron nan zobe yadda duk dan ta'adda ya zaga zai samu an shirya za a dakile shi kuwa shugaban wata kungiya a najeriya da ake kira one voice comrade abbas abdullahi ya kasai cewa yake hukumar kastam a najeriya fa ta kawo wasu sauye-sauye da taba su ka iya yi wa kasar illa an samu ci gaba wanda ya wanzar da alheri ga kasa musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma tara abubuwan da ƙasa take da bukata da hanyoyin shige da fice na ƙasa musamman bodoji irin na sokoto kebbi da kuma ainihin lagos waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya cumba lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk asibahin juma'a bayan kun fito sallah. Shiri na ɗari da tamanin da tara cikin jerin shirin manuniyan da kan warware muku dukkanin wata ƙulla-ƙulla. Mai yiwuwa ƙullun kuma amma na ƙwanƙwasa ƙofar ƙwanƙwasar juna tsakanin jigajigan jam'iyyar PDP a ƙasa ya sa gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya goge ministan Abuja an yasa weekend da ya ce ya lura da ya fiye tsilla-tsilla. Muna sa masa wuta ne shi ma zai samu to ya yi magana ne na fushi kuma shi ya samu muke na almara saboda bai kamata a mai da fushi da fushi ba mu ba mu abu saboda gaba saboda wani abu mu muka ce aboci kan mu haɗe ne kuma shi din ma muna fata zai duba cewa ba mun mun kishi bane abokin mu ne kuma dan uwan mu amma idan aka ce abu ba daidai bane ba daidai bane mun aka ce abu ba haka yake ba tsari to ba tsari yake ba ba za ka ce a lokaci daya ka ce za ka zama akuya kuma ka zama rako ba ba za ka zama pdp ba ka zama apc dole ne a ɗauki matsaya. sai dai kuma shi shugaban kwamitin majalisar jan tare najen da ke bin diddikin yadda ake kashe kuɗin gwamnati sanata ahmad aliyu wadada daddagewa yake cewa a gaskiya alamu sun nuna akwai wata badakala. akwai ofisin accountant general akwai nigerian national petroleum company nnpc akwai ofis ɗin arajin ƙasa gaba ɗaya wato federal inland Revenue Service akwai Nigerian Police Force da kanta akwai Nigeria Immigration Service ma'aikatan shige da fita akwai ayyukan wurinsu da suka ba wa wa'ansu kamfanoni suke yi muna son mu san menene yarjejeniya tsakaninsu da wayannan kamfanoni nawa ake samu wa gwamnati duka ba su nan akwai ministry na tsaro defense wanda Nigerian Army, Nigerian Air Force, Nigerian Navy ba ƙananan kuɗaɗe ake badawa ba. Ku zo ku yi bayani ku kare kanku ga maganan da Auditor General ya faɗi dukansu ba su zuwa. Kuma wannan kwamiti ba wai don ni shugabancin shugabancinta ba kwamiti ce da take da manya-manyan sanatoci a ƙarƙashin shugabanci na ina da tsofaffin gwamnoni biyar. Ina da tsofaffin 'yan majalisa irin su Abdul Lingi kwamiti ne da take a cike a ƙoshe da wanda suka kai suka san abin da suke yi to don me za ka mana wannan reni mu kuma ba yan aika ba ne da shugaban nnpc da shugaban nuprc da na immigration da duk wanda na lissafa a nan yan aikan shugaban ƙasa ne goben ya tashi ya ga dama duk zai kore su mu kuma ba mai koran mu game da maganar matsalar tsamin tsaro a arewacin Najeriya kuwa tsohon kakakin lindinar sojan ƙasar Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka sheka mai ritaya ne jaddar a gaskiya fa akwai matsala. Ƙasa tana fama da matsala to amma arewacin najeriya ya fi ko'ina matsala musamman ma matsalar tsaro ta rashin aikin yi matasa matsalar tsaro da kuma rashin haɗin kai da sauransu ka yi magana akan matsalar makamai yadda ake sai da su a iyakokin najeriya me ya jawo hankalin eh a hakikanin gaskiya wato abin ya wuce duk yadda kake zato matsalar tsaro ba dan komai ba saboda matsalar tsaron da ake da ita da kuma ganin cewar abin da ya kamata a yi ba a yi ba mutane sun ɗauki nauyin kare kansu to har ta kai ga yanzu ana sai da makamai da harsasai kamar yadda ake sai da gada a arewacin najeriya wanda bai kamata ba kai ka sani matsala irin waɗannan abubuwa idan aka ba da makami karɓo shi matsala ce to musamman ma kuma su makamai ka san abin da ake da su ko dai a jima wani ciwo ko kuma a halaka shi ko kuma a yi ɓanna to abin da ba mu so kenan dole ne na jawo hankalinmu kan waɗannan matsaloli da yadda za a ɗauki matakai matakai na gaggawa a ga an yi maganin shi yanda arewa za a koma matsalar abinci matsalar tsaro da matsalar zamantakewa duk za su kau. Shi kuwa kakakin kungiyar tuntuɓa arewacin Najeriya ACF Farfesa Muhammad Tukur Baba cewa yake gwamnonin arewacin Najeriya ma fa suna da rawar da za su taka wajen magance matsalar tsaron da ta jefa Najeriya cikin wahala. Tsarin mulki ya ƙayyade abin da gwamna zai iya yi akan tsaro don bai da rundunan sojoji da sauransu amma duk da haka mun kira gwamnonin nan su matsa shugaban kasa su ne ke ƙauyuka su ne ke jihohi su ne ke zaune da mutane su ne ke zaune da rashin tsaro don haka muna kira kullum muna jaddada musu muna nadatawa su tuna wa shugaban kasa ga abin da jihohin su ke ciki kuma muna so su haɗa kai ya kasance suna magana da baki ɗaya abin da ke faruwa a benue shi ke faruwa a katsina shi ke faruwa a sokoto shi ya tabarbare a zam zamfara to kaga kuwa shi ya zo ya shiga niger don haka dole a haɗa kai duk matakai da aka ɗauka a katsina dole a ɗauka a niger dole a ɗauka a zamfara dole a ɗauka a sokoto in ba haka ba matsalolin za su yi ta tashi ne daga wannan jiha su je wannan jiha in an kore su nan su yi muna so a yi wa rashin tsaron nan zobe yadda duk dan ta'adda ya zaga zai samu an shirya za a dakile duk wani abin nan nasa game da ayyukan hukumar shige da fice a Najeriya wato custom kuwa shugaban wata kungiya mai suna One Voice Comrade Abbas Abdullahi ya kasa ne ke cewa hukumar ta kawo sauye-sauyen da kowa ke ta madalla. One Voice Development Initiative kungiya ce wasu take raji akan kare martaba da kuma jan hankalin gwamnati akan dukkan al'amari da ya shafi gina al'umma, gina ƙasa da kuma jan hankali akan abubuwan da ya dace. A takaice mun wannan zama ne musamman domin mu kira ga mai girma shugaban ƙasa bola ahmad da ya duba akan tsari na gudanarwa akan abin da ya shafi ayyukan kwastam tun daga lokacin da mai girma shugaban ƙasa ya ayyana ah, controller general mr bashir adewale adeyi a matsayinsa na shugaba na kwastam an samu ci gaba wanda ya wanzar da alheri ga ƙasa musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma tara abubuwan da ƙasa take da bukata da abin da ya shafi sa ido da inganta tsaro akan abin da ya shafi bodoji da hanyoyin shige da fice na ƙasa musamman bodoji irin na sokoto kebbi da kuma ainihin lagos ba da baya ga haka ya samar da wani yunkuri wanda yake na tallafa al'umma ta ƙasa musamman cewa idan an samar da kayan abinci a sayar da su ga mabukata domin mai domin a tallafa shirin shugaban ƙasa wajen samar da abinci ga kowa da kowa wannan yana ɗaya cikin abin da ya ja hankalinmu muke kira ga shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu duba da irin yadda wannan kwamiti a ƙarƙashin tg mr adewale aka yi wannan samun ci gaba to ya zama na wajibi da a duba yiwuwar yadda za a ƙara lokacinsu na aiki domin mai domin a ci gaba da samun wanzuwar wannan tattalin arziki na najeriya yana ƙara samuwa ta hanyar shige da fice. abubuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya saboda haka dole mu rinka jaddada musu kada su shagala. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 966 ne su yi sallamar sakin kudirin da a kansu ne ake zargin suna danne kuɗi malala. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan ya zama ku musamman dai maman manuniya Madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kala-kala. Ni Isa Lawan na garin Ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.